حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأنا أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ci gaba da karatunmu cikin Suratu Fadir idan ba kuma ci ba. to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya karfafa mu Allah ya girmama mu Allah ya darajanta mu Allah ya karrama mu Allah shi mana maganin damuwa da bakin ciki kowane yi. to muna na aya ta 29 aya ta 29 muka kwana suratul fatir innal ladina yatluna kitaballah بسم الله الرحمن الرحيم

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا بين يديه

بسم الله ba da bayani بعد بيان دروس كتب sannan bayan bayanin abin da na darussan littafan halitta wa madahal ulama da kuma bayanin malamai yabon malamai Allah ya yabi malamai idan ba kumanci ba a cikin abin na ayoyin da suka gabata cewa waɗanda ka tsoro ne kawai إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء to duka bayani ya gabata to bayan abin nan da kaunihin ya kashe wani su malamai sun samu bayani su saboda suna tsoron Allah bayyana ta'ala nau'al ulama sai Allah ya bayyana nau'in malaman don su ma malaman kunga ba iri gudana ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala faƙala sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala inna lalata da kudin kitabar lalata wa inna da suke karatun littafin Allah wayanda ke karanta alƙur'ani Allah wai ta dara suna bainahum suna madarasa fi tsakanin su wa adamu sala kuma suka yi da sallah da kyau ai adamuha wato suka dawamar da suka dawamar da tsare sallah ko yaushe abin nan suna kokari su tsare sallah da kyawu wa an faƙo min mara zaka dukiyar da muka azirta su sirran ɓoye wa alaniya da bayyane zakatan dukiya wato ta zakka ko gairi ha da waninta minan nafaƙati na nau'i nau'i ne na sadaka kaifa ma ta yi suna sadaka duwa da ya sauka gare su to wayanda ka abubuwan ga guda uku suna karatun littafila suna tsaye da sallah da kyau suna sadaka ɓoye da bayyane to waɗanda yarjuna tijaratan lan tabur suna kwaɗayin kasuwanci wanda bai halaka wayanda a haka suna kwaɗayin aljanna wayanda sun ka cika waɗanda sharuɗa sai ka tsaya ka diba da kyau ka gani in ka ga ka cika su to daga sai ka bida aljanna in ka ga baka cika su ba kuma kana bida aljanna to sai ka gane wasa kake yi in dai da gaske kaka to kai kokari kun ji waɗanda Allah ya ce waɗanda ke karanta littafin Allah suna tsaye da sallah suna cewa ga abin da muka azurta su boye da bayane ya ce to waɗanga yarjuna tijaratan ta bura suna kwaɗayin kasuwancin da ba ta halaka ai lan ta halaka kasuwancin su ba ta halaka kama buru wato kama wada ka taburu tijaratun duniya kasuwancin duniya yake halaka كما ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله ياتي man nafasa mu'minin qurbatan wanda ya kuraye wani bakin ciki ga mu'mini min da duniya cikin bakin cikokin duniya bakin cikin duniya yawa gare shi to bakin ciki guda daga cikin bakin cikokin duniya wanda ya kuraye shi ga abin da ga musulmi na fasallahu anhu qurbata shi kuma Allah zai kore ne bakin ciki guda min da yawan kiyama daga cikin bakin cikin ranar kiyama bakin cikin ranar kiyama shine a ce ma bawa ta shi shiga wuta to wanda ya ne ma musulmi bakin ciki nan duniya Allah zai ne mai shi kun san bakin ciki ya yawa ga musulmi idan ya rasa abinci idan mutum ya ji yunwa ya damuwa in ya ji yunwa kwarai haka ya damuwa to shi yasa kuwa gani inda duk aka magana nafaka sai ku ga ana kawo ire-iren waɗanda hadisai don kwaɗaitawa ga mutane su yi sadaka ga talakawa su kama musu abinci ba sai ka bashi shi abin da ka isa ba abin da kaka iyawa ina lahi idan ka bashi abin da zai ci yanzu zai koshi ka kure mai wannan damuwa kowan ku ya sani wanda duk ya ji yunwa ta kai mai ko ina bakin ciki ka damu ne da damuwa cikin rainai ya ta jin damuwa to wanda duk kaga kana ji kowa haka ne yake ji in ji yawa kowa haka nan na yake ji babba da karami ah, manya da ƙanana manyan mutane da ƙananan mutane mazan su da matan su kowa ya ji yawa yana cikin damuwa to duk wanda ya kure yema musulmi damuwa da ya ganshi cikin irin wannan damuwa eh, ya bashi abinci ya yi mai ita to shi ma na fasallahu anhu kurbata Allah zai yi mai bakin ciki min qurabi yawmil qiyamah cikin bakin cikin ranar kiyama ku yi kokari gwargwadon da kuka iyawa ku ga abin da kun ka samu cikin wannan hadisi na gaba wa man yassara ala muhsin wanda ka bin bashi shi ko wanda yaka bi bashi din ya ce wuri ne ba a samu abin da zai alƙawarin da aka yi da shi na biya ko da an ka bai samu ba to wanda ya sauƙaƙa mai ya ce a ƙara mai lokaci hannan gaba shi ma tsara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai saukaka mai nan duniya da lahira kun ga shi ma dai duk taimako ne wanda ka dawowa ga talakawa wallahu fi auni al-abdi Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhi muddin bawa ya kasance cikin taimakon dan uwa ne muddin dai kana da niyya kana taimaka ma yan uwanka to Allah bai barin taimakon ka ko kowane lokaci a shi mutum in yana taimako musamman da yawaita sadaka da kyauta ko barawo na Allah zai tsare shi ya dade ba akan mai ba ko barawo na sai Allah ya tsare shi ya dade ba akan mai ba ko ko mugu na sai MCC ta ya tabbata sai bata gane shi ba in dai shi na wannan ba ba ni na kadina ba alherin nan na da kun ka ji annabi ya faɗi nan shi na ka kare shi alherin nan na ka kare shi ko ana gane ko MCC na gane shi sai ta wahala sai tabbata bata gano kan zaren ba Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa yana taimakon ɗanuwa uwa ne Allah na taimako ne muddin yana taimakawa Allah zai taimake shi saboda haka kun ga ai cikin alwabil asayib ai kun ya ce sadaka tana amfani walau min zalimin ko da ga azzalumi na azzalumi yana yana zalunci kuma yana ɗiba ya taimaka ma wasu to sadaka na amfani ne ce kai bal walau min kafirin ko ga kahiran Allah na tana wani? kamar da in kun karanta alwa bila sai kula ku da haka to wa man salaka dariqan yaltamisu bi ilma shi ko wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimi ilimin addini musamman ilimin addini sahala halallahu lahu dariqan ila janna Allah zai hore kai hanya ta aljanna ita hanya aljanna shine makaranta likulli kulli shay'in dariqun wa dariqul jannati komi yana da hanya wadda aka bi akai gare shi hanyar da aka bi a shiga aljanna shi ne ilimi kada yi wasa da ilimin addini ka ce ka girma ita koyo gwargwadon yadda kake iyawa ka yi tambaya ba dole sai ka aji littafi haka an faɗa ma ba ita tambaya duk abin da za ka yi sai ka yi tambaya illa dai akwai abin da dole sai an faɗa ma shi kama karatun fatiha da sura su dole sai an faɗa maka sai ka malami ya ja ka ja in ya ji kuskure ya ce ba daidai ka ja ba a yi ƙoƙari a iya ko da a iya fatiya da kulwar lahu zuwa ƙasa a iya su amma dai saura dukkan a iya yin tambaya malami a hukuncin kaza ya ce hukunci ne kaza to ka yi bisa ga ilimi kuma kawo hanyar shiga aljanna wa wa mashama kaumun mutane ba su taba taruwa fi baitin cikin wani gida min buyutillah cikin gidajen Allah kamar masallatai ba yataluna kitaballahi suna karatun littafin Allah Wai ta darasu na ubaina suna madarasa wato tsakanin su da junan su illa nazala alaihim na face ne tsuwa ta sauka gare su wa kuma rahama rahama ta ruhe su wa mun malaika malaiku ta kewaye su wa zakarahum Allah fi man indahu Allah ya ambace su cikin malaikun da auri ne shi karatun Qur'ani don mutanen da ka taruwa suna karatun Qur'ani za su ga alheri kwarai da gaske shi yasa kuwa ganin makarantu inda duk makarantu suke in dai ana karatun ƙura'ani in dai saboda Allah aka yi za ku ga alherin Allah na ta saukawo da nan in dai saboda Allah aka yi za ku ga alherin Allah yana ta saukowa da nan inda duk makarantu suke wa man bata bihi amaluhu eh eh ya amince masallaci hadda ai ka san hadisai sun zo da yawa cewa albaitul ladhi yuqra'u fihi alquran yakthuru khayruhu wa yaqillu sharruhu eh ai da aka ni wurin da dai aka karatu shi aka ni ba wai sai masallaci ba don wa'ancan hadisai da sun ka bayyana abin nan sun ka bayyana gida wato gida kowane gida dai gida ne shi masallaci gida Allah ne shi yasa wa man badda bihi amalu wanda aiki ne ya jinkiri da shi lam yusra bihi nasabu nasaba sai ba ta gaggawa da shi duk wanda ya zama yayi baya baya ga aiki to zama ne dan wasu mutane manya bai kusanta shi ga Allah zaman ka dan manyan mutane bai sa ka kusanta ga Allah aikin ka na alheri shi ka kusanta ka ga Allah ko aikin ka na sharri shi ka nisanta ka ga Allah ku yawaita ayyuka alheri kun ga waɗanda abubuwa da kun ka gani hadisin ne ya faɗa hadisai da yawa sun faɗe su kun da kuma yi karatu cikin azawajir in ba kuma ce ba mun yi karatu nan wurin ba da dadewa ba don mutumin da ya ciyar da bawan Allah mai jin yunwa ya bashi abinci wanda ya ciye koshi duk zunubin da ya daga ranar da aka yi zuwa yau an gafarta masa da kuma kai karatu nan wurin har na ce muku kada kuwanku ya kwana yau sai ya ciyar da wani mutum ko da taliya ta haife shi wajen masu da taliya ya samu wani mai jin yunwa sai mai wadda ka isa ta yi ya ce ƙoshi dai don a gafarta mai zunubai ne kun san haka na gaya muku bayan mun gaba karatu to shi sadaka tana da muhimmanci kwarai da gaske don duk abin da za ka ba mutum babu kamar ya ce ƙoshi in dai ba imani na za ka ba shi ba in dai ba imani na za ka ba shi babu kamar ya ce ƙoshi ci a ƙoshi yana da muhimmanci kwarai da gaske ku kula da abubuwan ga mun ka faɗa kowannen ku ya hau hanya abin da yaka iyawa kowan ku ya hau hanya ya abin da yaka iyawa rayuwa ce wannan duniyar da kuka gani kun ga ba gaskiya gare ta ba sai ka ga ta ɗauki mutum ta yi sama da shi kwana biyu sai ka ga ta yi so a shekara mai sai abin banza ana ma bi ana ana harara ba mai yabo to ita duniya haka nan na take maganin ta kawai ka rike Allah da abin da Allah ya baka kuma kar ku rika tarawa dai kuna ajiyewa, kuna kuna ta tara ma yara kuna ajiyewa. ku gina ma kanku kai dibi kanka kamin ka dibi kowa kamin ka dibi ɗiyan ka dibi kanka da ubanka ya mutu nawa ya ma yau ba mai kuɗi kake ba yau ba mai ƙari kake ba to ko ɗiyanka suna da nasu arziki da an ka rubuta musu ko ka mutu baka ba musu ko ɗari ba nasu arziki na nan kuma za su ci ya an rubuto musu arziki na ma ya naka sai sai wanda ya naka to gina gidan aljanna da naka abinda ya rage su ci abinda kan mutu ka iya rage gare ka amma kakka ita tarawa dai baka gina wa kanka komai ba kakka yi haka dan kuma kai wannan ya rage don kanka kai a kai ka mutuwa a talabe ka a kai ka gaban za a aji baka da gida baka da gida to gidan wa za a baka ko duniya ana ɗauka gidan wani a baka girma da arziki ba lahira shi hmm. ne kana sashi sai ya yi bai tashi ba ku yi abin da kuka iya ku yi ku ya samu ya yi abin da ya ka iya ka yi makanka alkawari kullum ƙalla gari ne ka ciyar da mutum guda kullum gari ne ƙalla ka ciyar da mutum guda sadaka bi sabi da la'in da ka samu yi makanka wannan alkawari kanka kawa ba wani ba ba wani kawa ba duk gidan da an ka gina kan kana ka gina ma ba ka gina ma kowa gida lahira ba lahira wala taziru waziratu wuzura ukhra babu wata mai zunubi da ta dauka zunubi wani kowa ka gani cike inawa shi ya tore ita wanda duk ka gani cikin rana ko bai tawo da inawa ba saboda haka ku dibi abinda hadisai ka wadi kowan ku yawa kai ne na nasiha duniya gabata da amana don ku san da sani wannan duniya ba ta da amana don ku san da sani Allah ya mana kariya da tsaro ne li yuwaffiyahum ujurahum wannan masu waɗanga ayyuka an kace su yi kasuwanci wanda ba ya tasgaro liyuwaffiyahum ujurahum don Allah ya cika musu sakamakon ayyukansu sawaba amalihim mazkura sakamakon ayyukansu a bayan ambatu wa hom min fadali kuma yayi musu ƙari daga falalatai na shi Allah gafurul ladunubi mai gafara na ga zunuban masu wannan aiki wayanda ka karatu littafin Allah suna tsaye da sallah suna sadaka yace shi Allah ya yi alkawari wa da min fadali zai musu ƙari ga aikinsu cikin falala ɗai inna hu lubin lidhunubi kuma shi mai gabara na ga zunubansu shakurul lada a mai godiya na ga da'a su ya Allah ya gafuru ya shakur ka tausaya mana ka sa mu cikin su Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin su wallazi auhayna ilayka abin nan da muka yi wahayi gare ka mina kitabi na littafin alqur'ani ko na hakushi a gaskiya as-sabitu tabbatacciya al-ma'muru bi qira'ati wanda akai umarni da karatu ne wa fawza qa'irihi kuma an kace mai karatu ne zai samu babban rabo al-fawz musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi wannan litayi yana gaskanta litawan da gabani ne ai ta kaddama wa mina kutubi litawan da sun ka gabace shi na littafai inna Allah bi ibadi lalle Allah gabayi ne la khabirun wato masani na da abinda bayyane. da abin da a ɓoye na kabirun masani na da abin da a ɓoye basirun kuma masani na da abin da a bayyane ai alimun bil ɗin ya sa abin da a ɓoye wadda wahir ya sa abin da a bayyane wa du basira Allah yana da basira yibsiru ibadahu abin na yana ganin bayi ne wato yibsiru ibadahu yana ganin bayi ne azza wa jalla Allah yana ganin bayi ne to sun ma'auratana alkitaba sannan muka gadar da littafin alkur'ani muka ba da karatun littafin alkur'ani ga allazi na safaina min ibadina wayanda muka zaba cikin bayin mu min cika cikin al'ummarka wato mun gadar da qur'ani ga ga wayanda muka zaba cikin al'ummarka ya Muhammad wato musulmi dunkule musulmi su an ka gadar mu alkur'ani wa minhum zalimun li nafsi cikin su akwai wanda ya zalunci kai ne bit takasiri fil amali bihi ya lalle an ban mai qur'ani yana cikin musulmi waɗanda an ban musu qur'ani amma ya zalunci kai ne bit takasiri fil amali bihi wajen takaitawa ga aiki da alqur'ani lalle lalle qur'ani kan littafin suna su musulmi na amma shi yana cikin waɗanda sun ka takaita wajen aiki da alqur'ani wa mina wa Sido, kuma cikin su akwai matsakaici mai tsakaitawa ya amalu bihi a galabal awqati mai yawan lokuta ne yana aiki da alkur'ani kun ganan ba kira'a ta aka magana ba aiki na aka magana wato mai yawan lokuta ne yana aiki da alkur'ani wa minhum sabiqun bil khairat cikin su akwai wanda ya tsere ga alheri shi ko shi kan dukkan matsaloli ne wato aiki na da alkur'ani sabiqun bil khairati yadummu ila ta'lim ya taro kai ne zuwa ga koyon ilimi wal irshadi da shiryar da mutane da ilimin wal amali da kuma ya aiki saboda haka shi kunga wato ya shiga gaba ga ayyuka ba ɗaya yake da abin na ba dai yake da zalimin ba ba ɗaya yake da sidun ba shi sabiqun nabil khairati bi iznillah amma shi ma da iznin Allah na taimakon Allah na ya samu ya tsere don ya Allah ya taimake ka kana aiki da alkur'ani sosai kana kwatantawa to kakka ga awa wani kokari na naka wato taimakon Allah ne bi iradatihi zalika Allah ne ya so haka ai ira sai kitaba Allah ne ya so ya gadan mai da wannan littafi hashi aiki da shi haka yace to zalika wannan gadar da wannan littafi huwal fadlul kabir ita ce falala wadda an mai girma wannan falala ce wadda an babba duk wanda Allah ya taimaka ya ba shi ilimi kuma yana aiki da ilimin nan to falala ce mai girma don mutum nawa an ka ba ilimi bai aiki da shi ba za ka iske mutane dubu da aka ba ilimi wasu dubu ba ka samun guda ɗari cikinsu da sun kai aiki da shi saboda haka in Allah ya taimake ka kana ɗan kwatantawa to kai ma Allah godiya kowannen ku rika zannawa da daddar shi tunani ko da rana in ka samu aiki ya maka sauki zanna kai tunani ka ga me a matsayinka ga karatun da ka jiyo don karatun da ka jiya shi a ilimin da ka samu to ka tsaya ga ilimin ganaka me ka aikata ka tsaya kai tunani ga ilimin ganaka me ka aikata kai tunani inda ka ga abin daɗi ka ji daɗi inda ka ga abin damuwa ka nuna damuwa ka kuma ka yi sigifari kuma ka nemi Allah ya raba ka da shi rayuwa ce duniyar nan da kuka gani wanda don Allah bai taimaka bai ya tsere mata sharrin shi shedan yawa gare shi ya halaka bil amu ya halaka bil amu dan ba'ura bil amu dan ba'ura shi ka fatawa kamin zuwa annabi Musa shi an mai fatawa duk duniya shi ka fatawa babban malami na bai da littafi ko guda in ka izge shi kace ala gafa ta mala ina tambaya me a tambaya ka ka faɗa mai haka dan yake ta da kai sama sai ce tambayar ta ansar ta kaza bai taba ba da ansa ya kuskure ba littafi ko guda bai da ate na fa ayata Allah ya ce duk ayoyin mu mun bashi yana wuta yanzu yanzu ga magana ga da aka yana wuta in kagga mutum ya shiru taimakon Allah na kowannen ku nemi taimako ga Allah ya halaka alhaji karuna Allah da kai ne ya ce wa atinahu kunu al-kunuz ma inna mafatihu latanu bil usbati ulul Kowa. yanzu haka magana ga aka yana wuta dukiya ta wanda aka bashi duk duniya babu wanda an ka ba kamar ta duk duniya zamani ne dai duk duniya ya kowa kuɗi yanzu haka yana wuta yanzu mun ka karanta dukiyar ga yan kaɗi bai takacci da mutum guda saboda Allah an gafarta ma zunubinka to shi ya tara dukiya ya kowa kuɗi amma yana wuta Allah bai mai muwafaka ba Allah bai yi mai muwafaka ba shi samu ya aiki da ita ba da kuma ka karanta ba ade dan karami yaro karami ya sha iska ya tai daji shi yo itace manya da kanana ya rungumo ya kawo misira ya aje duk kasar misira kowa so yake kuna sai an wata uku ba su kare ba saboda tsannin ƙarfi bala'i Allah ya aiko musu iska ya aiko musu je ka kalle musu waya har da wuyan da iska ya kalli gawa ba ta ware ba Allah ya ce ga sunan tsaye ka annahu na nakali khawaya ka ce ku tuturan da bino nawa da tanno ce kanta kasa wuyan ya sauko amma iska ya kasa eje jikin saboda bala'in ƙarfi mutum guda cikin su ya shekara dubu uku duniya bai mutu ba duk ina suke wayannan da sun kai wannan ba sai abin kware ba da suna wuta saboda ka wanda ka ga ya shiru shari'a Allah ce ku yi ma Allah godiya ko wanku ya zuwa aiki ko wanku ya zuwa aiki da da abin da ya sani Allah ya taimake mu jannati adnin ya dakhuluna ha جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا mutanen kirki Allah ya ce wato suna tsira ga ayyuka alheri su wa'anda a mutanen kirki ce zalika huwal fadlul kabir wannan da aka ba su falala ce mai girma jannatu jannatu adani wato an ba su aljannar dawama jannatu adani kowace aljanna ana ce mata jannatu adani amma dai jannatu adani wata aljanna ce babba suna na na aljanna guda amma kowace aljanna ana ce mata jannatu adani amma dai akwai jannatu adani can take cikin firdausul a'ala kamar da muka karanta da ku cikin abin da al'arwa wato wata aljanna ta can cikin jannatul firdausul a'ala take can annabawa suke da manzanni wanda kun san ita ta muka roko ga Allah ya kai mu can to ita jannatu adani din nan yadkhuluna za su shige ta bil mina'i lil fa'il wa ƙuri'a lil mafa'uli yudkhalunaha a kabru jannatin al-mubtada yudkhalunaha ana shigar da su cikin ta yuhallawna fiha ana yi musu kawa cikin wannan aljanna memba da asawuri asawura daga sashen zabba min na nabinai wa lu'lu'a da kuma lu'lu'i mai abin nan muraka wanda an ka damfara fara fi adabi cikin dinari shi lu'lu'in wa libasuhum fiha haririn kuma tawayin su ita ce alhariri to sun yi aiki kamar da kun kaji Allah ya faɗa kun san da yawa Allah ramomi na karanta irin wayannan ayoyi sai ce wa mai karatun Qur'ani kawai ai shi mai karatun Qur'ani in bai aiki da shi ba kun san hadisi sahihi da ma karanta da ko hadisi Abu Huraira in Allah ya hau gaban kotu tai yana hawanta da takaicin mutum uku duk wanda Allah ya takaici mallamin da an kaba ilimin alkur'ani bai aiki da shi ba shi Allah ya takaici shi za a fara kawa gaban kotun Allah ya ce mai na baka ilimin ilimin alkur'ani ya ce gaskiya na kaba ni kai da shi ya ce na karanta da mutane saboda kai Allah bai ma tsaya mala'iku sun kai magana ba ki kazarta kai ƙarya sannan mala'iku su ce kazarta su ma kai ƙarya kai dai ka nemi ilimi liyo kala. fulanun on. don a cewa ne ya iya qira'a ya ci mota ya ci makka ya ci kaza to fa kila an faɗi an haɗi can duniya sai ya bada umarni a kai shi wuta sai ya yi tsaye sai mala'iku su ɗauki abin banza su buge ƙasa su tallaba ƙawahu ne su jago shi ne ƙasa sai wuta shi an na harko da Allah zai wa shari'a saboda haka ba magana ramata ba magana aiki na in ka za Allah nama baka aiki babu wanda Allah ka takeici kamar ka da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shaidar manzon Allah hadisa hadisin na Abu Huraira saboda ka magana magana aiki ta in ka karanta inda gaskiya na ka karanta kwatanta yi aiki gurgurin iyawarka ba dole ne a ce sai ka yi aiki kamar wani ba baiwa ce ta Allah wani karami na amma wajen aiki babbana wani babbana amma wajen ibada karami na saboda haka wannan wata baiwa ce Allah bai mutane iri guda ba yakan ba wannan jihi ya ba wanga wanga jihi wanga ba shi ilimi da yawa wanga ba shi ibada da yawa kowa da irin yadda Allah ya yi shi to sun shiga aljanna wa qalu sun ce alhamdulillahi alladhi azaba anna alhazan mun gode ma Allah wanda ya gusar da bakin ciki gare mu jami'a udan duk wanda ya shiga aljanna duk bakin ciki ya cire mai inna rabbana lalle Allah ubangiji mu gafura lil dhunubi mai gafara ne ga zunubai shakurun li da'a ko mai godiya na ga da'a ya rabbana ya ya rabbana ya gafuru ya shakur ka taimaka mana ka samu cikin waɗannan mutane wanda za su shiga aljanna su yi maka godiya sun ka ci gaba da yabon Allah subhanahu wata'ala allazi ahallana dara muqama wannan da ya sauke mu gidan dawama ai alikama gidan zama min fadalihi daga falalatai sun ka ce daga falala ce domin yin aiki da ilimin da an ka ba mutum falala Allah ne babu alfahari ciki <clears throat> la masana fiha nasabu wahala ba ta shaho mu cikin aljanna kuma wala ya masana fiha lugubu gajiya ba ta sha ba ta shaho mu kuma iya'un gajiya min ta'abi daga wahala adam ta kalifi biya don babu ta kalifi ciki ita ibadar Allah falala ce in ya shirya ka sai ka ga mutane na ganin wahala abu amma kai ba ka jin wahala ce to wannan falala ce ta Allah ba wai kokari na ba wanzan da kuma kai karatu na wani ya tau mai ibada ya ga aboki nai ko da ya kawo mai ziyara girshi abokin bai san da zuwa ne ba sai iske shi na wasu ayyuka ba masu kyau ba sai ya yi mai wa'azi ya wa ne ka irin waɗanda abubuwa ya yi mai wa'azi ya na tuba rannan kuma sai ya koma kawo ziyara ba zato sai ya koma iske shi yana yi wani ba na yi maka wa'azi ba ka bari ya ce a wallahi daga yau na bari na tuba rannan ya koma kawo mai ziyara ba zato ya iske shi ya ce wallahi Allah bai gafata maka tunda dai ba ka jin wa'azi sai Allah subhanahu wata'ala kawai sanawa an ka jiya daga sama Allah na cewa man alladhi yata'alla alayya Allah a gafiru li kada gafartu lahu a battu amalaka wani na kai rantsuwa game da ni yana hadin ban gafarta ma wani to na gafarta mai kai ko na bata aikin ka saboda ka falala ce ta Allah in ya shirya ka ba mai alfahari bane kakkai ta kama ka don kaga kai Allah ya shirya ka ga daidai kakkai ta kama shirya Allah ka bashe ta haka suka ce abin na allazi ahallana da da muqamati min fadali. saboda haka falala ce ta Allah ba wai kokari na ba da yawa za ka ga wani da hali mai kyau da ɗabi'a mai kyau sai ka iske shi da mugun aiki da yawa za ka ga wani da hali mara kyau bayyane amma sai ka iske shi da aiki mai kyau mun yi wani karatu da koren ga nan wurin ga na wani mutum hali ne bai da kyau tsakani ne da mutane ba ya da ɗabi'a ko guda mai kyau tsakani ne da mutane amma duk gare nan babu wanda Allah ka so kamata shi duk wanda a gare nan bai da shiri da kowa har da uwa ta bai da shiri amma duk wanda a gare nan babu wanda Allah ka so kamata shi wallahi ce ta Allah ran nan da ya mutu da zai mutu ya faɗa ma Allah ya ce Allah ya faɗi ya gana da Allah da kalmomi guda hudu manya daga cikin suna nake yawan maimaita muku ya ce ya Allah ka sani mugu nake ba mutunan kwarai nake ba amma Allah kai ashe da ban so miyagun mutane kuma ka sani Allah ka sani ba mutunan kwarai nake ba Allah kai ashe da mutanen kwarai nake so to Allah wagga aqidar wa kai ka santa mutane ba su santa ba saboda wani suka gani na ina ta faɗa da su Allah kai da ka sa aqida ta in baka gafarta mu wa ka gafarta mu yace na gafarta ma lalle aqida ta boyayya ta duk ganin nan bai da shiri da kowa ko uwa ta bai da shiri da ita Allah ya aiko annabi Musa ta kai mai sallah annabi Musa ya tayo da shida yusha'u da kalibu waɗanda duk annabawa na musa manzon Allah na su ku annabawa na sun ka taho suna tambaya Allah ya ce yana da wani waliyi nan garin ya mutu yau suka ce wallahi ba garin kana ba ya ce a nan garin Allah ya ce ka ce wallahi ba garin kana ba babu waliyin Allah da ya mutu nan garin akwai dai wani kaji hali ne kaji hali ne kaji hali ne gashin jikin Musa ya tashi alaihi salam ya koma ya gana da Allah kaji kaji sifar da sun ka wada ga mutum da mutu sun ce babu wani wali babu wani waliyin kada ya mutu da Allah ce a Musa ya tashi ma wali wali ne ya mutu gare ta Musa ya tashi mai sallah sai Allah ya ce Musa da zai mutu ya gana da ni da kalmomi guda hudu wayannan kalmomi da na gaya muku suna cikin shin Musa ni ni san waga aqida tashi ta bai son miyagun mutane ni ni sa aqida ta ta son mutanen kwarai Musa she in ban gafata mai waka gafata mai Musa ku tai ku mai sallah annabawan Allah sun ka shigo da manzannin Allah cikin garin nan sun ka bashi sallah duk garin nan bai da shiri da kowa mutanen garin tun da sun ga manyan baki ba saboda albarka ta ba ito eh, abubuwa nan na suke cikin zuciya Allah shi ya san wanda ya mutane falala ce ta Allah baiwa ce ta Allah zaka ga mutum kana gani ne wanda ka gane baka san wanda yake ba to ba shi nan a tsohuwa ta mutu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zuwa yana ganinta sharan masallaci ta kai yana zuwa yana ganinta yace in ta mutu a faɗa mashi sai ranar ta mutu tsakiyar dare an shiga kwana sai suka ce kai wagga don wagga aka tada manzon Allah yana kwana kai fito mu yi mata sallah sun kai mata sallah sun kai mata wanka sun kai mata sallah manzon Allah ya gama sallah da sahi sai ya biyo bukata ya diba sai bai gani ta bai ce ina mai ɗakin nan sun ka ce tara su jiya da daddare mun yi kamar mu ta da daddare saboda ita yace dan me ku hada min ba halla halla azantumuni ne fada dalluni ala qabriha ku sai ku kai ne inda kabarin saboda an ce ba a tone mutum ya daɗe bai da lahiya da ya mutu ana da ya mutu an kabari ya ɗauki lokaci jiki ne kumbura ya kai to an sa ta kabari da an tone ta ana iske ta kumburi saboda haka bai ce a tuni da ce ko gwarin kabarinta an ka gwara mai kabarinta ya kwashe bai duka an ka tai an kai mata sallah ya ce ko da na zo nan wurin duk kaburburan ga cike suke da duhu amma yanzu duk sun cika da haske saboda sallah da ni gare ta ya samu albarka su ga ganin su su ga ganin su banza ta don haka za ga don ga ka tada manzo Allah wagga tsohuwa da ba komi ba to mutum gani ne ku kai wai kun ka gane ku ba shakar Allah ta bayanin wata ta'ala shi ka ba shi ta ga wanda ya gadawa Allah ya gafarta mana a wadda kara sani abin nan ai laguba wato ya abin nan wa zikiru sani zikiru sani ai laguba an bata a laguba tabi'un lil awwal litasrihi nafai nafyi aidan don wato ya ce abin da la ya masu na fiya na tabo wala masu na fiya lugubu. to ai da lugubu da na saboda wahala ne saboda haka yace a lugubu ta lil awwal wato nasab duk gudana duk an kore su litasrihi na nafayi aidan don an bayyana babu sabu to haka nan ko lugubu babu ta wa hada bayanin lefadali hamalatul hamalati min bainil ummati islamiyya. wannan bayani ne ga bayanin ga bayanin falalar makaranta alkur'ani cikin al'ummar musulmi muddin dai sun yi aiki da shi to kun je su. wa bayanin anna tilawatul qur'ani abla da zikirin kuma wannan bayani ne cewa karatun qur'ani zikiri na wanda an mafifici wato shine mahi magana baki magana baki dai kun san shi na hadisi yace rubba qari al-qur'an wal qur'an yal'anuhu da yawa mai kira qur'ani qur'ani na wada Allah ya la'ane ka qur'ani ya ji takaici da ya to ga bakin nan ga irin wannan mugun baki na wanda Allah ya la'ane ka to masu karatun Qur'ani su aiki suna aka yi in kun samu arba'ur rasail arba'ur rasail idan kun same shi za ku ga wani makarancin qur'ani na amma in ya cire riga sai sai ce Allah ya kashe ka kamin ka koma sani in ya hita da gida gida ya ce Allah ya kashe ka ka dawo gidan in ya dauki loman abinci zai shi sai ce Allah ya kashe ka kamin in kai gabacin ka komi da ana ta ya kai saboda bai aiki ba sai karatun qur'ani amma bai aiki da shi shi yasa komi ana ta ya kai saboda haka kuyi kokari in kuyi karatu ku yi aiki da abin da a karanta gurgudun iko na gaya muku ba dole sai kowa ya zanka makowa ba kowa yana yi wanda yake yawa amma dai ayi. yi walladina kafaru bil qur'ani wa inna ko suka kafirce mu qur'ani wa lam yu'minu bihi ba su imani da shi wala yataluna ba su karatu ne wala amaluna bihi ba su aiki da shi lahum nar jahannama suna da wata jahannama la yuqda alaihim bil maut ba a yanke musu hukunci su mutu a fa mutu balle su mutu su huta yasrihu min azabi bihi su abin nan su huta daga mutuwa bihi da su huta daga azaba bihi da mutuwa nan ba a kashe su balle su huta da mutuwa wala yakhaffafa anhu min azabiha kun ba a sauƙaƙa musu azaba min azabiha cikin azaba wutan na tarfata yin ko kyautawa ijiya kazalika kamar haka kama jazainahum kama wanda muka saka ma waɗanda da suka kirda da alqur'ani najazi kulla kafurin haka muke saka ma kowane mai kafe shi ai kafirun najazi jannuni wa qura'a bil ya'i bi damha yujza wa yujza kulla kafurin wa kadhalika yujza kulla kafurin haka ake saka ma kowane mai kafe shi idan sun shiga wuta ko mai tsarkuna fiya suna harbowa cikin wuta yastagithuna suna neman taimako bishiddatin da tsanani suka suna murya da ƙarfi kwarai wa da murya mai ƙarfi kwarai ya na ya rabbana akhrijna minha suna cewa ya ubangiji mu ka hishe mu daga wutar da wa inna ila hayatid duniya ka dawo da mu zuwa ga rayuwar duniya marratan ukhra wani karo na daba na amal salihan da mai aiki na kwarai gaira ladhi kunna na amal ba wanga da mun ka kasance muna yi ba fa yuqalu lahum sai a ce musu awalam na ashe ba maraya ku waƙatan wato ba maraya ku ma ya ta zakaru ai waƙatan ya ta zakaru fi man ta zaka lokacin da mai wa'azantuwa ciki ya kawazantuwa ba ban ba ku rayuwa mai tsawo ba waje a kumin naziru mai gargadi bai zo maku ba ya ani a shaibu wato horora inda duk ta hito mutum gargadi na aka mai lokacin ta ya ta yi kusa awar rasulu ko ko manzo manzo manzo bai zo ba ba ma ajabtu ai ko kira wa zalika alwaqtu huwa umru kullin minhum wannan lokaci shine rayuwar kowane mutum daga cikin su wa huwa muqtalabun shi lokacin rayuwar kowa ya ba da ikhtilafihin da sassaba ba wasu mutane wani rayuwa ta tsawo gare ta wani rayuwa ta gajera ce rawar bukhari bukhari ya ruwaito man amarahu Allahu na sana duk wanda Allah ya raya shi shekar 60 duniya wa kada azara Allahu ilaihi Allah ya yanke uzuri gare shi in an ta lahira ya zo da aiki babu abin da zai ce ma Allah ai da uzurahu Allah ya kada uzuri ne haisu amhalahu lokacin da ya bashi rayuwa mai tsawo da hadir mudda tsawon wannan lokaci walam ya atazir bai kawo uzuri ba amma ai cikin riyadu salihi na kunga ya ce duk wanda an ka ba rayuwa shekara goma sha hudu bai tuba ba shekara goma sha hudu ya balaga wanda duk ya balaga bai gyara ba to an yanke uzuri da shi in ya ta lahira babu abin da zai ce ma Allah ya Allah ya ce ya kai shi wuta don duk wanda ya kai shekara goma sha hudu in dai ba irin masu ɗan ƙaramin jikin nan na kwarai ba yana da littahi ba kuna azaba sai a ce a kakwa kawo uzuri na azaba ba ma zalimi na min nasira, azalamai ba su da mai taimako ya dafa wala azaba an wanda zai tura azaba gare su ba su da mai taimako fama da zalimi Alfa, fi fama da zalimi da tartibi al'amari da dauki don ajira al'amari ga ɗanɗanin alama kabla hawa to su ɗanɗana mina ta abiri na abin na abin lura wa maji'in nadiri da ta wa mai gargadi ba su yi lura ba ba su lura da mai gargadi ba wa bi qawlihi wa ma lil zalimina lit ta'lil wato azalimi ba ya da abin da zai kawo bai da uzuri saboda haka yi kokari a rika kwatantawa kowanku ya rika kwatantawa a rayuwar nan da kun gani ba ta da daɗi kuna ganin wa da abubuwa ka caccanzawa da sauri ku dibi wa da ƙasar da take zaune lahiya inda an ka yan shekaru kaɗan ku diba wada da ta yi saurin tazawa yanzu ku diba gaba ɗaya ƙasar ta canza gaba da yamma da arewa duk gaba ɗaya ta canza ku dibi irin waɗannan abubuwa sannan abubuwan rayuwa ma gaba ɗaya kuɗi, dibi da suke canza yanzu kuɗi ba yadda suka canza kayan jin daɗi wayanda aka zuwa daji a ɗebo to ko dajin babu yanzu ko dajin babu kayan ruwa ta hukka da aka zuwa a ɗebo to in ka haifi yanzu nan bayan gada ko tarkin babu wani wuri in dai ba na dole kake ba baka kusa an yi ta hukka wurin nan ana kawon kiyi ba nan shi yamma oke in an kai ruwa geben nan na oke inda an kai godaben nan nan mutane ka taruwa wani sai ya cika gora da manyan kuluma sun hau ruwa gebe na jiya can sun hau sun shigo gari ana ta kwasa ga banza yanzu ko tafki ka tai baka ganin su ba wai ka je nan cikin gari sai iske ka ba ko can ka tai baka ganin su hmm, ko can ka tai baka ganin su balle ka yi zaune nan kana jiran cewa an yi ruwa bari mu tashi diba bayan gidan gana eh, mu gebe eh gala ko can tarkin ka yanzu baka ganin su ko diba komi ya canza duniya ga canji ta yi da sauri to babu wanda Allah ya taimaka sai wanda ya rike Allah wanda ya rike ibadar Allah shi dai Allah ya taimaka ku rike ibadar Allah da kyau Allah ya taimake mu inna Allah alimu ghaibi samawati wal ardi

ta Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya ba mu yi kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah hmm. eh, duka komi da komi duniyar ta canza ne gaba ɗaya duniya ta riga ta canza komi da komi da kun ka sani na duniya ya riga ya canza wai mutum ya kwanta waje ya yi eh, wadda ya kaso manya da ƙanana kowa da hili duk nema na duniya ta canza gaba saboda haka ku yi ƙoƙari ku riƙe Allah shi ɗayan rage yanzu duniya babu abu da ya diya na ga haihuwar su a kai mai yawan mutane ɗiyansu a sanadiyar su. mai yawan mutane yanzu ɗiyansu a sanadiyar mutuwarsu mata na ga suna aure a kai mai yawan mataye suna cikin sanadiyar mutuwa mazajensu domina na kuma ya rage kuɗi na ga sunan kowa da kowa ya san kuɗi bala'i na sarauta kai ko ilimi gare ka baka zanna lahiya ko ilimi gare ka amma gari guda kawai ka kama Allah ko ilimi gare ka wa'anda ka tayin ma da hankali ka karantar da yaro ya zanna wurin ka ka karantar sai shekaru da yawa ka ji in ya faru ma wata magana ya kaɗu ma ita in an ce ma ita baka kana musu zai ga yaron karaka ka kuma ita ya kada wani bai ka bincika sai ka yaran kana kai da kanka kai adabin ka in kana sakin kowa ka riga Allah saki Thank you.